matasa maza da mata ina muku albishirin fara shirin dandalin matasa wanda za mu tattauna abubuwar suka shafe mu don kawo gyara da canji ga kawo kanmu da kuma al'umma wani misali mutum ya zama da cewa za ka zo yawanci wanda suke soyayya nan za su yi kokari ne duk ta yadda zai iya burge yarinya in bai da kuɗi to wato abinda matasa dai har kullum ba su gane ba shi kirismas ɗin nan kar manta musamman ga mu musulmi abu ne fa na addinin kiristanci wadda yake idan ka ce za ka yi koyi da su sai ka fara tambayar kanka lokacin da kake naka idin shin ka taba ganin wani a cikinsu shi ma ya yi koyi da kai yau za mu tattauna ne da waɗannan baƙi namu guda biyu akan wata matsala babba da take damun matasa wato matsalar shaye-shaye kada mu manta mu matasa mu ne ginshiƙin gadon bayan ci gaban al'umma da kawo canji kyakkyawa mu zama kofura akan iya barin ta ta wasu kwanakai da gangan ba dan an manta da ita ba ba za kuma a dama ta ba sai da nonon da yake ya riga ya tsani wanda aka sha wannan a ta tana kumfa wannan hamamin aka samu aka sha shi ma ya hau kai ah, malam kabiru da farko idan muka yi magana kan kokari da jajircewa da zage dantse a cikin watan ramadan ban sanya kake ganin abin da ke faruwa a gida ba shin samari musamman yani wanda suke sauraron shin kana ganin samari suna zage dantse da kokari kasance tare da ni mu'azzam ibrahim salif cikin shirin dandalin matasa duk alhamis da misalin karfi 4 agogon najeriya da nijar karfi 6 agogon saudiya za ku iya bibiyar mu don ba mu shawara da kawo gudunmawa a adireshin mu kamar haka. Cigaban mu a rayuwan nan ayyana hannun matasa. Cigaban mu a rayuwan nan ayyana hannun matasa.